alƙayyim yana mana bayani akan fiyayyen mujahidi shine zakiri fiyayyen zakiru shine mujahidi mai zikiri mai jihadi shine ya fi ko kuma mai jihadi mai zikiri wato ana son jihadi ya haɗu da mai da zikiri ana son zikiri ya haɗu da mai da jihadi a fagen jihadi a ambaci Allah sannan kuma mai zikiri idan ya ji ana an kada kwaben jihadin musulunci to ya fito ya fito kada ya rika ci gaba da kawai zikiri a ya fito a tafi kai ya zama الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يزما عبد الله بن المبارك ce ya ayyuhal na amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani idza latitum fi'atan idan kuka haɗu da wata ƙungiya ta kafirai fasbutu to ku tabbata ka ku gudu an ce kada a yi fatan yaƙi yaƙi ba a fatansa kakkai fatan yaƙi la ta tamanna liqa al aduwi wa sallallahu al afiyata kada ka ce Allah hada ni da abokin gaba mu gabza in koya mai darasi kaka ce haka walakin ila laqitumuhum fasbutu sai dai idan kuka hadu Allah ya hada ku to fasbutu ku tabbata wa'lamu anna al-jannata tahta dhilal as-suyuf sannan ka sani inuwoyin aljanna suna karkashin kai aljanna tana karkashin inuwoyin ta kubba ne ta kubba ja mujahidin da ya mutu a hanyar jihadi to ana kyautar zaton cewa shahidi ne shi shi yasa la yughassal ba za a masa wanka ba in an ga dama sannan wala yusalla alaihi in an ga dama ba za a masa sallah ba amma al qayyim a cikin zadul ma'ad ya kawo a maganganu guda biyu na cewa yusalla ala shahid ko la yusalla alaihi ya ce an ba shugaba dama zaɓi duk wanda ya ga yayi yayi in an ga dama a musu an ga dama kuma ka a musu kowanne aka yi an yi daidai Allah ya ce fasbutu ku tabbata waskurullaha kun ji ko sai Allah ya ce kuma ku ambaci Allah kasiran mai yawa la'allakum tuflihun in kuka ambaci Allah a halin jihadi to za ku samu babban rabo Allah zai sa ku ci nasara a jihadin da kuke yi sannan kuma kun je lahira ku shiga aljanna kaga ashe al-mujahidu dhakir huwa aula min ghayrihi والذاكر المجاهد هو أولى من غيره من غاني أي هو النينا نيما واتشان صفر إذا كنت مجاهدا فينبغي أن تكون ذاكرا وإذا كنت ذاكرا ينبغي أن تكون مجاهدا توشيني قسم كمالا أما إذا كدو إيه دقشيشي كشي أنا مجاهد ولا أذكر الله هذا دجاموة إن كشي أنا أذكر الله ولا أجاهد فيما أقول مسألة أما أن تجمع بين الحسنيين كهذا بيو فأمرهم بالذكر الكثير ما لا يتي سي الله يأمر تيسي ذكري يوى wal jihadi ma'an kuma tare da jihadi li yakunu ala raja'in min al falahi domin su zama a cikin fata min al falahi na samun babban rabo وقد قال تعالى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا قوة أن تقوك إيماني أنبت الله أنبتوني يوا وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كما الله تعالى يشي daga cikin masu daraja إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات حق والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما تو والذاكرين الله كثيرا والذاكرات دما سأنبتن ألا ديوا مزا دقوما سأنبتن ألا ديوا ماتا دكن وأن شنس فوكم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ألا كان دم سدافرة دافرة مصمم wajiran azima sannan kuma da wata lada wacce take babba ai kafiran mai yawa wa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace kuma fa idza qadaytum manasikakum idan kuka gama aikin hajjin ku fazkurullah ka zikrikum aba'akum to ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambatan iyayenku da abinda ake an zo aikin hajji kowa zai yi alfahari da iyayensa ne ce shi ne wane dan wane dan wane dan wane dan wane haka ake a jahiliya idan an yi aikin hajji kowa zai zo yana alfahari da kabilas ya yabi kabilas ya yabi kabilas ka a kuma kamar yadda kuke ambatan babanninku wasu kuma malaman tafsiri suka ce ka ba aba'akum fi hali ku. kamar yadda kuke yawan ambatan iyayenku lokacin kuna ƙanana baba baba baba baba yaro sunan yake faɗin sunan baban shi kaga ba iyaka au ashadda zikira ko kuma fiye da haka ko da yadda kuke ambatan sunan iyayenku kuna alfahari da su a lokacin da kuke aikin hajjin jahiliya to ku da wannan da ambatan Allah ko fiye da haka ma ko kuma kamar yadda kuke ambatan iyayenku alhali kuna 'yan ƙanana jariye kuna 'yan yara kuna yawan ambatan iyayenku to ku ambaci Allah haka ko fiye da haka wato dai ana nufin ambaci Allah da yawa fa fihi al-amru bi-dhikri bil-kathra a cikin wannan akwai umarni a game da ambatan Allah bil-kathra da yawaitawa wa shidda da kuma tsanantawa bi shiddati hajati al-abdi ilayhi saboda tsananin buƙatar da bawa yake da ita zuwa ga ambatan Allah وعدم استغنائه عنه طغفة عنه كما با يد زاي أشي با ويا وداتا دقبر الله كورا لكبتا وإيدو فأي لحظة خلا فيها العبد فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لاله duk kyamtawar ido duk sakon ɗin da mutum الله fita الله ambatan Allah daga الله to kanat alaihi lalahu to wannan lokacin nasa takaitacce zai zama na zunubi ne ba na lada ba kanat alaihi lalahu zai zama zunubi ne a kansa ba lada ba mutum ya ce sakon ɗaya bai tuna Allah to zunubi zai samu shi za a komai ku duba hatta saduwa da iyali sai an yi zikiri ai a wannan lahazar kila a manta da komai أوادد دعك سيدا أكشي أم بتش الله اللهم جنبني الشيطان جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا من ذا سميتي أكي ونن الدعاء وقدر الله بينهما ولدا تو سيأك لم يضره الشيطان لن يضره الشيطان شيئا بدي تجد ولا يا رب تو دك نبي كي نن ما ياو كاريا تبي كي نن دعكي بغيا كفي bayan rigakafin ko rigakafi na uku rigakafi na farko shine uwarsa ta zama ta kirki rigakafin farko kenan rigakafi na biyu shine lokacin da uwarsa ta zo a yi mata addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa uzu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi kaga hirzi na biyu kenan rigakafi na biyu kenan sannan rigakafi na uku shine lokacin da za a sadu da mahaifiyarsa a yi addu'a اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا من سما يبعد تبس يشي فإن يقدر بينهما ولد ko fa in yuqaddir Allah bainahuma waladan to lan yusibahu shaytan shaytan ba zai shafe ba zai same shi ba ba nasibin shaytan ba zai zama cikin cikin mabiya shaytan ba to kaga sai a ce ma mutane kila ruji'u wa ra'akum faltanisu nura ya'yan da ake haifa at-tariqu ila al-walad as-salih ana ban at-tariqu ila al-walad as-salih tun a can baya ne yasa mutanen mu mafi yawanci dai sai dai a ce musu kilar ji uwa ra'akum irji uwa ne faltani sunura kun ba hasken a baya shi za ku tsinci kanku a wannan ne. so da ka ba da za a mutum wa kana khusranuhu fiha azama sannan kuma tabewa dan adam da ya bar Allah ya daina tuno Allah a cikin lokaci to azama zai zama mafi girma mimma rabiha fi ghaflatihi anillah da duk abin da ya rabauta da shi a cikin rabkana da ya game da barin Allah kila kasuwanci ya hana shi ya tuna Allah yana ganin riba ta ya samu riba to wannan ribar da ya sama ba ta kai asarar da ya yi ba kila wani abu ne ya ɗauke mishi hankali na duniya ya samu dukiya ya samu duniya to asarar da ya yi ta ƙin tuna Allah da ambatan Allah to tafi wannan ribar da ya samu da wannan dukiyar da ya samu ko wannan tagomashin na duniya da ya samu wa qala ba'd al-arifina wani daga cikin masana Allah ya ce law aqbala abdun ala Allah ta'ala kaza wa kaza sanatan da a ce bawa da a ce bawa zai fuskanci ubangijinsa shekara kaza shekara kaza al-imam al-jawzi a cikin littafin sa ya ambaci shekaru nawa ne kun tuno waɗanda muke karatu da su shekara nawa ne yace alfa sana mana shekara dubu kaza wa kaza sanatan din nan shekara dubu mutum yana ambatan Allah sun ma'arada anhu lahzatan shekarta wa ido ya kauda kai gaban Allah to lakana ma fatahu a azama mimma ma hassalahu to da abin da ya rasa sai ya fi abin da ya samu so da kaya za mutum ya makan shi sage jeduwa bai kamata mutum ya makan shi sage jeduwa ba kullum ya zama cikin ambatan Allah mutum ya ci cikin tuna Allah ambatan Allah nan ka kumanta mun ce uku ne الذكر هو الثناء على الله أو دعاؤه أو رعاية أحكامه ثم أن تثني على الله وتحمده بالتكبير والتسبيح وغيرهما وإما أن تدعوه دعاء عبادة أو دعاء مسألة وإما أن تراعي أو أن ترعى أحكامه كتردو كوشنسا شيما أنبتا الله تنا الله دك أنبتا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أنا أنا ما ذكري أكي نفي نبات شبا ana nufin tsara dokokin Allah tsara dokokin Allah mun gane wa zakara al-bayhaqi an aisha ta anin sama annahu qala al-imam al-bayhaqi ya ambata amma hadisi ne da'ifi daga nana aisha radiyallahu anha ta ce aka ce ta ce manzo sama ya ce ma min sa'atin tamurru bi ibni adama babu wani lokaci da zai shuɗe ma ɗan adam la yadhkuru fiha baya ambatan Allah a ciki illa ta hassara alaiha yawmal qiyama face sai yayi da ya sani akan wannan lokacin da ya bari ya shuɗe masa bai ambaci Allah a cikinsa ba sai da ya sani amma hadisi ne da'ifi الشيخ الألباني يضع باش أشكم ضعيف الترجيب والتبحيد حديث ضعيف shi kuwa limamul bai haƙi da aka ambace shi aka ce ya ya shi ne a cikin sha'abul iman kun sa limamu zai haƙi yana da littafai da yawa a cikin akwai asunan kubara asunan kubara littafin sani sannan akwai littafin sa ah, bin nan dalailun nubuwa shi ma littafi ne wanda ke bayani akan alamomin annabta annabi ma mu'jizozin annabi sallallahu sannan da ya ci littafansa akwai sha'abul iman littafi ne na aqida sannan yana da al'asma wa sifat sannan yana da alƙaba wa alƙadar. duk littafin Imam Baihaqi ne babban malamin hadisi to amma dai hadisin bai inganta ba to da ya inganta kaga dai maganar da ake ita ce duk lokacin da mutum ya gafala bai ambaci Allah ba to sai da ya sani ran lahira wa zakara an mu'adh ibn jabal yarfa'uhu aidan sannan al bai al dai ya sake ambata a cikin sha'abul iman daga sayyidina mu'azu dan jabal yace annabi sallama ya ce shine ya rafa'uhu ko wa ma udhifa lin nabil marfu'u to laysa yatahassar laysa yatahassahu ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkuru Allah azza wa jalla fiha a ciki aka ce laysa yatahassau ahlul jannati in aljanna ba su da na sani illa ala sa'atin face akan wani lokacin da a duniya مرت بهم يشوء مسو لم يذكر الله عز وجل فيها بس أبتش الله أتكون ولا اللوكة شنبا تويان الجنة سنشق الجنة ذاتي دانا سن أما شما حديثي ني ضعيفي بإنغانتا من غاني يعني حديثي ني ضعيف وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا أم حبيبة غملة بنت أبي سفيان يغور سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه تشي تشي أن صلى الله كلام ابن آدم كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل شما حديثي ضعيف كلام ابن آدم maganar ɗan adam kulluhu gabaci ɗayanta alaihi lalahu a kansa take zunubi ne ba lada ba illa al'amra bil ma'arufi sai dai umarni da abu mai kyau kaga wani abu da mutane ba su yi ka ce su yi kaga wani abu amran taraku abin nan abin nan shay'an hasanan tarakuhu sun bar wani abu mai kyau sai ka ce musu su yi al'amru bil ma'arufi kenan sannan wannan haya munkar sannan da hani game da abudin mai kyau shay'an muharraman a tauhu wani al'amari wanda Allah ya haramta sai suka zo mishi suka aikata shi ka hana su annahi anil munkar kenan wa zikrullah azza wa jalla da kuma ambatan Allah kaga akwai wasu hadisai da suka goyi bayan wannan kamar me الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما saura to waye dama al'amru bil bil ma'rufi wan nahi anil munkar shine alim al'alim malami shi ke umarni da abu mai kyau ya kuma hani game da abin da ba shi da kyau sharaɗi ne na mutumin da zai al'amur bil ma'rufi da annahi anil munkar ya kasance mai ilimi in an ce ilimi nan ba ana nufin sai ya fi kowa ilimi ba mutum zai iya al'amu bil ma'ruf wa nahyi anil munkar a irin yadda ya tsinci kansa amma abin da zaka ce ayi da sharadin ka san ilimin sa da sharadin ka san ilimin sa ba zaka ce mutane su yi abin da kai baka san hukuncin shi ba kaga dai an koma zuwa ga al'alim din kenan shi ko alim dama foka kulli bi ilmin alim yadda kake tsammanin inda kake tsammanin abin nan ka kwana anan to wani anan ya tashi ma ya ci gaba وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه daga sayyidina mu'azu dan jabal yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla waɗanne ayyuka ne suka fi soyuwa ga Allah mabuwayi da ɗaukaka qala an tamuta yace shine ka mutu wa lisanuka ratbun min zikrillah azza wa jalla alhali harshen kananan dan yace bai bushe ba game da ambatan Allah shi yasa ake bukata hatta karshen abin da zai kasance a bakin kai zama kalmar shahada kaga zikirin Allah kenan wannan kalma wacce ita ce guziri ita ce guzirin tafiya lahira kalmar shahada ya ab kun la ilaha illallah ya ce ya kai babba ce la ilaha illallah kalimatan a matsayin kalma a hajja laka biha inda Allah yawmal qiyama zan kafa hujja da ita ko uhaddu laka biha inda Allah yawm al-qiyamah zan kafa hujja ka bafa in ce kai musulmi ne a wajen Allah ranar lahira suka ce a targabu an millati abdul muttalibi yanzu abdullahi ibn abi rabi'a da abu jahal suka ce a targabu an millati abdul muttalibi yanzu hanyar babanka abdul muttalib zaka kauda kai daga barinta ka zaɓo ta sabuwar hanyar yara ya kalli manzo Allah sama ya kalle su annan sama shi kuma ya sake maimaita masa ƙarshe ya ce ala millati abdul muttalib sun maƙaba to kaga bala'i وقال أبو الدرداء سيدنا أبو الدرداء ويمر بن زيد رضي الله عنه يشي لكل شيء جلاء شو أنا حديث يا إنجنتاي li kulli shay'in jila'un kowane abu yana da abin da ke wanke shi fes shine jila abin da ke wanke shi fes ya fito da shi fili a gan shi wa inna jila alqulubi zikrullahi azza wa lalle abin da ke wanke zuciya ta koma kamar madubi madubin da bai zagi wannan madubi yana zagi ya zazzage ka har ashar yana yi shi ne mai da fuskar ka ninka ta so biyar duk kai ne wai ka ganka kamar wani horo ko wani zaki to za abin nan abin da ke feke zuciya ya wanke ta ta zama fes shi ne ambatan Allah kun ga wannan zikirin lahita zikrillah ta ma'innul da ambatan Allah zukata suke natsuwa duk abin da za ka yi ba na ba labarin mutumin da hawan jini ya kama shi ba likita ya tambaye shi wai me yake so ya ce wai rexelam rexelam to shi ne da aka bar labari na ce ta aiko ai yana da damuwa kuwa sai wai likita ya ce masu wai kalla rexelam ta yana kalla rexelam ai dole zai zama yana da fati ko zai zama yana da wanda ya zaba kuma a kada shi a wurgo shi da kan wannan abin a wurgo shi ta ƙasa shi wancan ba mai ya biyo shi har ƙasa ya daddanna shi ya bibbige shi ba haka suke bi wannan ƙasar? to kaga zai ji daɗi ko me zai ji zai ji haushi in ya ji haushi ko me zai faru jinin zai sake haduwa kaga dai an gudu ba tsira ba amma ambatan Allah shi ne wannan akwai wani dan uwa shi da ya sami irin wannan matsalar likita ya tambaye shi ce me yake so ce karatun qur'ani aka ce sai me yace sai kuma ya ɗauko silsilatul ahadith sahiha yana karanta hadisi sahihai da albani ya tara su <laughs> ka gani ko ga mutane sun bambanta kowa da irin tunanin shi eh? daidai matsayinka daidai tunaninka in tunaninka in matsayinka na mutanen Allah ne sai zama tunaninka na Allah ne in ko ba haka ba shi kenan mutum ya bani Allah ka tsare mu